Wato jama'a barkanmu da zuwa wannan lokaci daga Lafiyar Radio Ministry. Ni dan wanku na samu Basiru kai kawo wannan wazi a wannan lokaci. Wato jama'a sannan mu fara wazi mu ya kamata mu yi addu'a saboda haka ni da kai kayi yi an idon saboda mu yi addu'a. na mana ni ya yafa maka zunubi ya ba mu zaman lafiya ya bure muna zuciya ya ba mu ilimi saboda mu ji maganansa da muka ji ya zama muna amfani da zuciyarmu ya yafa muna zunubi kamar yadda muka yawa yafa dan mu zunubansu da laifinsu na wannan roƙo ne da sunan Yesu Kristo ne Wato jama'a barkanmu mana dawowa saboda mu ji maganar Allah. Wato maganar yau da mu karanta daga littafi Genesis 5 verse 24. ya wurin ni yau za mu ji maganan wani annabi da ya zama na cikin duniya sunan Nuhu. A wurin ne si wannan annabi za mu karanta shi. A wurin ne aka ce muna kamar si wannan annabi Nuhu ya yi tafiya tare da Allah saboda haka bai mutu ba Allah ya doke shi ne ya kai shi can. a lahira shi wannan mutum bai mutu ba abin da za mu koye ni duka mutane muka zama muka yi tafiya tare da allah allah na da wurin sabubuwan da za mu sami akwai albarka daban-daban da amfani daban-daban allah zai ba mu saboda muka yi tafiya da shi na amfanin da za mu gani ko dai albarkan da za mu samu na farko shi ne allah zai ba mu rai to inda wannan mutum kafin wannan mutum wannan annabi da Allah ya tafiya a dama si wannan mutum si kuma dan zunubi ne shi bai sani ba ko kuma bayan mutuwa zai shiga aljanna ko zai samu lahira ko dai bai samu shi ma bai sani ba amma saboda ya yi tafiya da Allah yana jin maganan si Allah abin da Allah ke so ya yi duka yana yi yana biyo Allah sai haka Allah ya bashi zaman lafiya. Allah ya ba shi rai saboda shi bai mutu ba, bai samu mutuwa ba amma Allah ya doke shi ne ya kai shi can a lahira. Kafin ka samu rain, a wurin Allah akwai waransu abubuwan da ya kamata kai kuma dai ka sani sannan ka samu wannan rain. abin da ya kamata ka samu ne ya kamata ka samu dai kamar maganan Allah ya goya muna kamar mu muna da zunubi kafin ka afirka a cikin ka katu in fara yin zunubi ne saboda zunubi yana jinin yana jininmu mu da mu an an haife mu a cikin zunubi ne mutum mutanen dukan cikin duniya muna da zunubi saboda kakanmu abin da ya faru da saboda abin da ya faru ma dukan mutane mu zama dan zunubi shi ne a farko da Allah ya halitta sama da duniya ya halitta kakanmu Adamu da matansa da bayan ya gama, ya abin da yake yin duka ya gyara wani wuri a wannan gwana ne ya, sha sa mutum da matansa su ciya ya tasa noma a wannan wuri saboda haka wannan wurin akwai kyau akwai daɗi dai wannan wurin akwai ba mun guma a cikin shi ne setani ya gan haka ya juya kayansu maci ya zo wurin kakanmu ya ce masa kamar in ji Allah ya ce kai ka ci ko abin da kowane itacen da ke a cikin gwana ne shi ne kakanmu ya ce mana kamar ya ce ma maciji kamar a ah, mun yi mu ci kowane abincin da ke cikin kowane itacen da ke cikin ko mininin da ke cikin gonan mun yi mu ci Allah ya ce mu ci amma dai akwai wata gudan da ke tsakanin wannan gonan si Allah ya ce bar bar mu ci kar mu ci jiran da zamu ci zamu mutu ne kuma Allah ba dai ya fa muna ba mu da abure ne da maciji ya ji haka sai ya ma matan Adamu kaman kaman a amma Allah ya sani da in kuka ci za ku zama kaman shi Allah ne saboda haka ya ce muku kai ku cinna matan ta ji haka sai ta cire wannan itace wannan yayan ta ci da ta cinna ta idon matan da ta bure ne ta kai ma mijinta shi kuma ya ci da itacen da Allah ya ce kar ku cin da cin da ya zama muna zunubi ne ya zama ma mutanen duniyan duka zunubi saboda kaka kakanmu guda ne duka kaka kakanmu daya ne saboda mutumin wannan mutum da matansa duka mutane suka shiga a cikin duniyan ga saboda zunubin sunan da Allah ya ya tambaye su menene ya sa ka ci wannan itace na ce karkacin da ne matan mutum ya ce ma Allah kamar matan da ka bani ita ta bani na kuwa ci da Allah ya tambayi matan Adamu kama menene wanda ka yi ka ci itacen da na shekaru ka ce shi matan kuma kai ca ma Allah kaman mashigi ne ko sitani ya lure ni na koci wannan yayan da na shinga shi ne Allah ya ce ma mashigi ya ce mai maciji kamar daga yau an silme ka ne da cikin ka ne da ka yi tafiya da kuma kasa ne da ka ci ba ka ka samu abinci ka ci da kuma daga yau kowane mutum ne ka gai maciji sai a kashe shi sai yasa muka ga maciji sai muna so mu kashe shi maciji kuma ya same mu to ya ya kuma kashe ka ne saboda haka ya ce ma matan kuma kamar saboda abin da ka yi ga daga yau da azaba ne da ka afe yaya saboda haka matan ta yi shiki kafin a afe yaro cikin azaba dai ne matan za ta bi kuma ya ce ma mutum kamar saboda ka ji maciji da matan ka kaci yayan da na shekar ka cinga saboda kai an sinima cikin duniya da kuma wahala da zufa ne da ka ci abinci kagan abin da muka yi ko kai namiji ne kai namiji ne ka san kafin ka samu kuɗi kafin ka samu abinci ka kawo gida ya kamata da ka yi zufa ka yi aki sosai ne sannan ka samu abin da ya sa kenan abin da ya faru kenan saboda wannan maganan da muka yi jin ga saboda wannan maganan dukan mutanen duniya mun zama dan zunubi ne saboda kakanmu saboda mun bi muna si su ne suka kawo dukanmu a cikin duniya saboda haka dukan mutane muna da zunubi maganan allah ya gaya mana kamar dukanmu muna da zunubi kamar daga littafi roman 3:10 ya ce muna dukan mutanen cikin duniya ga muna da zunubi ba wanda zai iya ce si bai da zunubi dukanmu muna da zunubi saboda zunubi ba mu yi mashika aljannas mun ka mutu za mu a can jahannama ne da a kai mu allah bai so kowa ya shiga jahannama yana so kowa ya shiga aljanna ya samu wurin zama mai daɗi saboda haka ya kawo dansa yesu so aka kashe shi da kwana uku ya kwata shi saboda haka mutuwa ma bai a yesu kristo in wannan kana so ka shiga aljanna ko gobe ce maka samu wani wuri ka zama ko dai ka samu wurin zama mai kyau ne ko dai ka sha Allah so kana so Allah ya sa maka albarka da zamanka yi maka amfani ya bar abin da yake zin yake yin cikin duniya ga zama ma Allah amfani dai ne sai dai ka zo wurin yesu kristo kake jin na haka yesu magana Allah ke gaya ke ka kenan kana ji na Yesu na kiranka ne ka zo ka yi ka yi tu ka yi tuba da zunubanka duka saboda Allah ya fa maka zunubi saboda kai kuma ka zama mutumin mai kirki mutumin Allah ne saboda kai kuma ka yi aiki ka bar bari aiki ya yi amfani da kai kai abin da yake da su zuka sai Allah ya amfani da wannan abu kai na kai ji na kai mai dadin kai ne saboda ke ne yau na zo wurin ga saboda ke ne Allah ya kawo maka maganan ga saboda ke ne kana kake jin na haka Allah ya yi maka Allah na yi maka magana kenan ni kace jira ka juya halinka ka yi tuba da zunubi Allah si soyayya mi soyayye ne in dai ka shira si zai yafa maka zunubi in dai ka gaskata da diyansi yesu so za a yafa maka zunubi ne in kana ji na menene kuma ya saura sai dai ka yi addu'a tare da ni ne maganan Allah ya gaya mana kaman kafin ka shira Yesu Kristo ya zuka zuciyanka Yesu Kristo yana da zuciyanka ne yana jira ka ne Allah zai jafa maka zunubanka duka ne saboda kai kuma ka ramadan Allah saboda haka to kana ji na abinda ya kamata ka yi kawai ne ka sami ka fara yin addu'a tare da ni ni ne. ina da zunubi saboda na san kamar saboda zunubi ne ka cikin duniya saboda haka na shirya ka ka shiga ka zo rayuwa na ka zo ka zama tare da ni amma ni yesu na doke shi ne kaman almashihu na da ubangiji na ka shiga ka zama zuciya na rubuta zunana a cikin littafin rai ya cire sunana a cikin littafin mutuwa na wannan roko ne da sunan yesu su amen kai da kai wannan addu'a ka yi dadin kai allah ya yafa maka zunubi yau ka zama mutumin mai shirshi yau zama ka zama kristiyan kenan allah yana cikin zuciyanka daga yau saboda haka za ka bari abin da kake yin duka ba kyau sai ka bari ka zo ka bi allah ka zo ka shiga church ka zo wuri wani church da ya kusa da kai ana wani good teaching wurin nan sai ka shiga kai kuma ka zama ka yi amfani da wannan teaching da aka yi yin nan. Ni na ke kawo maka wannan magana sunana na Samu. In kana da wani abu da ka tambaya ne ga waya na sai ka buga mu kuma mu yi fira. 0249 0249 251594 Wato jama'a mun gamu kuma Assalamu alaikum.